Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31, ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiyar Jummatu Hajji babbar rana kuma ranar Sallah. 20 ga watan Maris shekara ta da 2026. Muna fatan an tashi lafiya. Ga kanun labarai. Isra'ila ta ce ba za ta sake kai hari kan cibiyar gas ta Iran ba. Ma'aikatar tsaron Amurka na buƙatar ƙarin kuɗi masu yawa don yaƙi da Iran. An tsinto gawarwakin 'yan gudun hijira a bakin tekun Comoros. Kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya muna tafe da shiri na musamman albarkacin ranar sallar azumi. Yanzu sai a gyara zama ga Saudat Kabir da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. A ci gaba da yaƙi tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a jiya Laraba, Iran ba ta da damar da za ta wadatar da uranium ko kuma ta ƙera makamai masu linzami, abubuwan da gwamnatin Donald Trump ta yi ikirari da su wajen farwa Iran da yaƙi. Netanyahu ya ƙara da cewa Isra'ila za ta tsagaita kai har hare nan gaba ga cibiyar gas na Iran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na buƙatar ƙarin dala miliyan dubu ɗari biyu don gudanar da yaƙi da Iran a cewar wani babban jami'i. Ya ce wannan kuɗaɗe ne masu yawa ainin kuma bayan ƙarin kuɗaɗen da ma'aikatar tsaron ta samu a shekarar da ta gabata yayin dokar yanke haraji ta Trump. Ƙasashen Kanada, Faransa, Jamus, Italy, Netherlands, Japan da Birtaniya sun yi Allah wadai da harin da Iran ta kai kan jiragen ruwa da cibiyoyin makamashi da kuma ci gaba da rufe mashigin ruwa na hormuz wannan na zuwa ne bayan da iran ɗin ta mai da martani kan harin da isra'ila ta kai kan cibiyar gas ɗinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc an tsinto garuwakin mutane goma sha bakwai a cikin wani kwale-kwale ɗauke da 'yan gudun hijira a bakin tekun comoros a cewar ministan cikin gina na tsibirin da ke tekun indiya muhammad ahmada hukumomi sun ce suna ganin 'yan gudun hijiran na kokarin isa mayotte yankin rainon faransa da ke tsakanin mozambique da madagascar muhammad ahmada ya ce mutane talatin sun tsira da rayukansu a jirgin. Saudat Kabir aka ji da labaran duniya. Masu tsaro muna taya ɗokacin al'ummar musulmi a ko'ina suke murnar sallar azumi, da fatan Allah maimaita mana. Albarkacin wannan rana ga Yusuf Aliyu Harande da gaishe-gaishen sallah daga ɗimbin masu a faɗin duniya baki ɗaya. Ai sauraro lafiya. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne duk taho yi sallar ya gaisuwar sallah daga fadin duniya ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid Masu mu a duk faɗin duniya muna muku barka da shan ruwa, da fatar Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya, Allah kuma ya maimaita muna wasu shekaru tare da arzikin lafiya, wadatar arziki da kwanciyar hankali. Shirin na yau zai zagaye duniya ne don karɓo gaishe-gaishen 'yan uwa da abokan arziki. zuwa ga 'yan uwansu da suke gida Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. da duk ma sauran faɗin nahiyar Afirka. Gaishe-gaishen sallan zai fara daga nan gida Amurka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Alhamdulillah wali salihin. Da farko ina isar da gaisuwa ta ta karamar sallah zuwa ga yaya ta Hajiya Kubra da ƙanina Alhaji Abdullahi da ƙanwata Kulwa da ƙanwata Hajiya Talatu da ƙanwata Kucici da kanwata Iyami da ƙanwata Jari'a da ɗana Izul Arab da matarsa da ɗana kamalu da matarsa da ɗana usman baban yara da ɗana tiridu da matarsa da sulki na alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisunsa da sulki na alhaji sani a kawu a kano da matarsa hajjar madina da hajiya lami matar alhaji kabiru sima da alhaji aminu nuhu da hajiya rukayya da alhaji ali akawu da alhaji baba akawu da alhaji umaru akawu da Aunty binta da nasiru akawu da dr hamza akawu da yata ta surayya a chadi da kuma yata aisha a chadi ni ne naku alhaji baba yaro daga nan newark new jersey a ƙasan amurka nake muku barka da sallah kalama a sallah lafiya allah ka mana zaman lafiya a faɗin duniya gaba ɗaya da ƙasar mu najeriya ma'asala assalamu alaikum masu sauraron mu yau take sallah gaisuwa daga alhaji garba suleiman krako samu samunaka a nan amerika a birnin boston massachusetts da farko na miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi sa'ada abubakar da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin zazzau Allah Ubangiji ya sa ya yi sallah lafiya tare da al'ummarsa. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba iyan zazzau tajudin Abbas honorable speaker da fatan ya yi sallah lafiya professor ango abdullahi a zaria da dr dalhata sarki tafi da da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin bauchi da limamin bauchi alhaji bala ina fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba bara dan kano general abdurrahman ambassador general abdurrahman bello dambazau da general muhammad barau retired da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga yariman zazzau manir jafaru da fatan duk sun yi sallah lafiya sarkin lere sarkin samunaka limamin samunaka ɗan yaro na manta tsamiya sai hakunu da adawu yaro mai gyaran agogo samunaka da alhaji musa mai kantin sauki samunaka da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida alhaji ahmadu wudul a kano a tarauni ina gaida alhaji ibrahim usman wudul gyaɗi-gyaɗi da fatan duk sun yi sallah lafiya alhaji salisu ahmed gyalleso na fatan sun yi sallah lafiya da alhaji salisu ahmed tudun wada tsohon chairman zaria local gaman da fatan duk sun yi sallah lafiya aliyu abdullahi zab makarfi da alhaji dan haja muhammadu sani da fatan duk sun yi sallah lafiya junaidu murne galadanci ali sani sawun saulawa aminu idris bagiwa Alhaji Ahmed Mashi duka a Katsina da fatan sun yi sallah lafiya. A daura na mika gaisuwan sallah na ga Alhaji Sabi Yusufu Daura, Awul Muktar Zangon Daura, Mustapha Mamman Daura, Umar Umaru Daura, da dai duk mutanen Daura ina gaishe su da fatan sun yi sallah lafiya. Lawal Ado Daura, Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman, kaduna ina fatan ta yi sallah lafiya da hajiya rakiya alhaji sani a gyaɗi gyaɗi da fatan duk sun yi sallah lafiya hajiya kande juma da zariya tudun wada da matana luba aliyu a nan a miyati da hajiyayye da duk mutanen miyati allah gidan late da suki da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa na shitu ɗan goma alhaji dalha hashimu yahaya dogara nnpc gombe da duk mutanen da ke Najeriya wanda suka sha ruwa lafiya na miƙa gaisuwan sallah na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ne da uwanku Alhaji Abbas Muhammad Musa. Na isar da gaisuwan sallah insha allahu ta'ala zuwa ga masoyina Malam Usman Abubakar. Malam Usman ga gaisuwa na wallahi kuwa na kace cikin Najeriya insha allahu ta'ala. na roƙon Allah Ubangiji sarki ya sa kana lafiya kuma ina ya da barka da sallah zuwa gare ka da iyalinka duk baki daya sannan kuma na ya da gaisuwa zuwa ga Alhaji Umar Imam malami na ubangiji Allah ya aje ka lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana da dan uwa kamal mutumin kuma shi ubangiji Allah sarki ya maimaita mana Allah ubangiji sarki Allah ya ba mu salloli masu yawa ubangiji Allah ya aje mu lafiya gaisuwa na kenan zuwa gare ku ubangiji Allah maimaita mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Sadiya tijani daga Washington, America. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga mahaifina Alhaji tijani. da mahaifiyata Hajiya Inna. Ina gaishe da Maman Mustapha a Nasarawa Jos. Gaisuwa na musamman zuwa ga Mama Kubura gidan Salihu na Kande a Terminus Jos da sauran iyayena da kakannina da duka suke gidan. Gaisuwan sallah zuwa ga 'yan uwana da iyayena da kakannina da suke gidan Nufawa a Terminus Jos. Ina gaishe da abokan arziki da 'yan uwa da suke 'yan taya. ina miƙa ta'aziyyata ga masoyan marigayi sarkin hausawan saba ibadan alhaji ali ɗahir jingeru allah ya ji kansa ya masa rahama gaisuwa na musamman zuwa ga sabon sarkin hausawan oyo state ga baki ɗaya muhammad dikko na biyu gaisuwa zuwa ga ɗan ladiyo mai tsire a sabo ibadan ina miƙa gaisuwa na zuwa ga sarkin bare-barin jihar oyo state ga baki ɗaya alhaji abubakar baba ga na kyari sai 'yan uwana kuma da suke gana Umma Bula, Umma Aburwa, Anti Hamdala, Anti Maryam. Na muku barka da sallah Allah ya maimaita mana, Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya ga baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Aisha Abdullahi Dauda. Ina wa al'ummar musulmai baki ɗaya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana Allah ya zaunar mana da ƙasarmu Najeriya lafiya. Allah ya ɗaukaka addinin musulunci. Sannan ina miƙa gaisuwa ta ta musamman ga mahaifina wanda yake zaune a Amerika. Alhaji Salihu Lauda Gurum. Ina miƙa gaisuwa ta ta musamman da shi da anti. Anti na Habiba da ƴan uwana wanda suke can ina miƙa gaisuwa ta gare su. Sannan ina ƙara miƙa gaisuwa ta ga babanmu Alhaji Abdullahi Dauda Salihu Gurum ina miƙa gaisuwa ta gare shi. da fatan yayi sallah lafiya ubangiji Allah ya maimaita mana na miƙa gaisuwa ta ta musamman ga mahaifiyata Maryam Abdullahi Muhammad da fatan ta yi sallah lafiya Allah Ubangiji ya maimaita mana sannan ina miƙa gaisuwa ta ga 'yan uwana ga baki ɗaya maza da mata dukansu da 'ya'yansu da jikoki Ubangiji Allah ya musu albarka Allah ya sa an yi sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ina fatan alkhairi ga dukkanin al'umma baki ɗaya Allah ya ƙara zaune mana da ƙasar mu Najeriya lafiya da dukkan inda musulman duniya suke. Allah ka zaunar da ƙasa lafiya, Allah ka dawo mana da addinin musulunci har iya ranar tashin alkiyama. Babbar rahmatullahi barkatu, ni ne abdulhalim daga virginia na mika sakon gaisuwa zuwa ga mafiyata mabila da mabarwa da masana da marukayya yandi da hajiya ayi kuma asiya kurim da hajiya kande da mr bawa man of god da mesa main man chos <laughs> da sister hamdala da maryam da sister aisha daga tamale da Mubarak Kumasi, Shakur, Isa Yasir da kowa da kowa da Kumasi wanda bai na kira sunansu ba. Daga Najeriya kuma ina gaida Hajiya Inna, Alhaji Tijjani da Uncle Mamuwa da Umma da Jami da kowa da kowa ina gaida kowa. Ina muku gaisuwan barka da sallah. Allah maimaita mana Allah ya kai mu sabon shekara. Assalamu alaikum ni ce ta ko XC collection amma ina ma kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a duniya gaba ɗaya Allah ka tsare mana ƙasar mu Najeriya Allah ubangiji ka kama mana ƙarshen kudin da yake faruwa a duk sashen duniya baki ɗaya ina gaida abokan arziki ina gaida ƴan uwa musulmai kowa da kowa Allah ka ji kan magabatanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah wallahi a na saurari wannan tashan kuma na ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci lalle dai gaskiya zan mika wato gaisuwa na barka da sallah wato wurare daban-daban gaba dai zan mika daga Ghana Ghana kuma zan mika daga can gidana Asabi Hajiya Maimuna mai farida can kenan wanda ina mika wato a dubun gaisuwa a wurinta da jama'ar kofan gabaki daya tun da ya kama kan zaliya wato sauka daga kasa akwai su zakiya akwai su farid akwai hisham akwai wato a kaisan akwai hajiya aisha akwai kuma hidaya duk baki daya wannan kofan ina gaida dukkan su wato a baki daya akwai ulman wato duk kofa na kenan daga can gida wurin hajiya wato maimuna uwar gida ta ce da gaisuwa na zuwa gare ku baki daya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya maimaita ya maimaita ya kar maimaita ya bar zumunci sa'annan kuma na shiruwa daga wurin na koma wurin kuma amaryata ta biyu wato ita ce malama ne matu, yar malam nuriya wadda tana gida daga ta ita ma daga nan asabin ga gaisuwa na zuwa gare ta ita ma tare da jama'a na na kofan baki daya akwai mai sunan babana adam baba sannan akwai kuma wato harisa sannan akwai sulaimi sannan akwai kuma hajiya baida ga baki su ina mika wato gaisuwa na barka sallah wannan kofan baya ga wurin kuma ina shigowa a masallaci shi nawa daga can da gwambala inda wato an ka sanni da suna malam abubakar da gwambala ina mika gaisuwa na ne gaba ɗaya ga jama'an mu na masallacin baki ɗaya ubangiji allah muna roƙo ya sa albarka ya zaunar da mu lafiya sannan ina mika wato gaisuwan barka da sallah zuwa ga wato shugaban ahlus sunna wato haji umar daga ankara ina mikawa zuwa ga mabiyin shi kuma daga nan wato a kumasi sheikh kamil muhammad sannan da kuma wato mabiya da ke tare da su malam ismail ismail na sawaba sannan da kuma mai binsa malam abdulrazak abdullah salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna na faruk alhassan wanda aka san shi bawa na zaune kasan america virginia na son gaida mana ajiya ayi mai wasa-wasa a babu number 2 kumashi da mana zuwaira da mana lamnatu da mabla da ma'abarwa da kuma su baba babba da baba kankani da kuma babban yayan malam mahmuda kenan yana zaune nima kumashi da Eh, babanni na alhaji basiru gidan malam salihu nima da alhaji yakubu da mm, eh, baba abdullahi wanda yan shi suka san shi malam abdullah da malam ra'uf gidan malam salihu da bra muhammad gidan malam salihu na gaida kowa da kowa kuma na so gaida mutanen tamal gana kenan da eh, kakanni na ajiya rahi saka saka da ajiya saudatu saka saka da ajiya na ababu tamale wanda aka santa ma da kuma halifanmu Alhaji Muhammadu Gumani, gidan Afayile da kowa da kowa na gaida kowa da kowa Allah maimaita muna Allah kai mu sabon shekara Allah kuma ya karbu mu duka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ni ne naku a haruna rashid bako da aka fi sani na da alhaji numbo ina muku ina ma yanni na barka da sa sallah a sabon zango accra a hajiya zaliya harun hajiya mami harun a north kanesh kuma hajiya hassana harun a dansoman na musu barka da sallah allah maimaita allah samu gada baɗi Allah jikan iyaye da dukan mutanen sabon zango banbanta da sarkin zango da dukan makarabansa da kuma duk iyali a zango sabon zango kenan accra insha Allah Allah maimaita mu daga baki daya Allah cikan iyaye Allah sa mu gana baɗi Allah sa kuma duka mu fi hakan nan kun ji ne gaisuwa ne nake na sallah insha Allah Allah sa muna mizani salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالقرون شغل التعليم وراك يا علي القدر علي ربي القرون شغل التعليم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a barkamu da wannan lokaci fatan muna cikin koshin lafiya sunana Mustapha Muktar ina magana daga ƙasa mai tsarki Ni asalin ɗan ƙaramar hukumar bici ne da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Barkanmu da sallah zan yi amfani da wannan dama wajen gais da iyayena Hajiya Habiba Alhaji Rabi'u Alhaji Baba, Hajiya Umma Alhaji Sunusi na Sunusi sabu Bichi na kaka Baba Nasiru Hajiya Uwani, Hajiya Salamatu Wada, Mama Hajara, Mama Usaina. Zan kuma yi amfani da wannan dama domin taya 'yan uwana barka da sallah Alhaji Bello BHK, Alhaji Hamis Provost, Hajiya Aisha Tsafe, Nafisa Muktar Uzair Rabi'u, Yakubu Awalu Zahraddin Sani duka 'ya'yan Alhaji Sunusi na Sunusi Sabo Bici, yayin Salame da kuma Babu Maimuna. Zan yi amfani da wannan dama domin gaida mai ɗaki na Hajiya Aisha Umar Muhammad. a zan kuma yi amfani da wannan dama domin mika saƙon barkana da sallah ga abokan arziki Alhaji Abubakar Ɗanmaje, Musa Abubakar, Lawal Sha'ibu Amusha, Nura ɗan Najeriya, Yakubu Yarima, Umar Faruk Opereto, Abdullahi Sani, Sheikh Abdulmumin Sani Abdulmumin, Abubakar Uzairu, Malama Hafsa, Nasiruddin Sani Sa'id, Ahmad Ɗanjuma, Aminu Getso, Malam Imrana, Malam Haruna, Abdulisar Bello, Umar Kwaro, Nasir bin Khalifa, Abdullahi Babba, Madaki Aminu PC, Tasu Haruna, Ali Abdulsalam. Zan kuma yi amfani da wannan dama domin miƙa saƙon godiya ta ga GTA Hausa. Allah ya bar zumunci Allah ya ƙara ɗaukaka saƙon godiyata da kuma barka da sallah ga ɗaukacin al'ummar musulmin duniya baki ɗaya Allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya Allah ya amsa mu Allah ya biya mana dukkan bukatunmu ya ƙaro mana zaman lafiya da yalwar arziki Allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya Allah ya fi mana kurakuranmu wanda suke mamata kuma Allah ya ji kansu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Aminu Adam ɗan Galadima hakimin Italy. Ni ɗan Najeriya ne na fito daga jihar Kano an haife na karamar hukumar Dala. Ina miƙa saƙon baraka da sallah ga mai girma sarki Alhaji Siraji Janka da Labbo da hakimai masu girma 'yan majalisu ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa na barka da sallah ga family na ina so in miƙa saƙon gaisuwa na barka da sallah ga honorable shehu isa direba barista usman salim dakta abu safiyan muna yi wa al'ummar musulmi maza da mata barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya nuna mana shekaru masu albarka waɗanda za su zo a nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Abdulsalam Sharif. Ina muku gausayon barka da sallah. Ina ma in uwana masannan Saudi Arabia a Riyadh. Ina musu barka da sallah. Ina ma antina Maryamu a Riyadh barka da sallah. Ina ma ankul nawa Ibrahim barka da sallah. ina ma abokan zama da abokan arziki a can kasar riyadh dukan su barka da sallah kuma ina ma barka da sallah mutanen gida can najeriya borno state maiduguri ina musu barka da sallah ina ma antina maryam barka da sallah ina ma uncle nawa a can maiduguri Borno State Bana barka da sallah yana ma ɗan uwana a can Kano State Abu Fajir barka da sallah Allah ya karbe mu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na so farma samu GT Hausa in gaisuwa da family abokanina sunana zakariya mudassir ina livi daga nowa kananga farko shine abokina muhammad chabala na so in ci albarkacin wanga gt Ausanga. ya zamana kaman gaisuwa na ya tambata gare shi na fata ina nan lafiya da familin shi azumin da muka fara shi bismillahi mu kara shi alhamdulillah sai na da abokani kuma daga bronx shi kuma alhaji kasim na fata ina nan lafiya da family shi lafiya gaisuwa nake yi musu sauran gaisuwa ike daga ajiya maryam daga ghana shi ne matata warjida a futa lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum ni ce hajji habiba daga nan faransa jikan malam biron take nan faransa na gaishe da duk yan uwana da abokan arziki gaba ɗaya a kamaru dangin malam biro da dangin dan fullo ne musu gaisuwa mun ga farkon azumi Allah gashi Allah kawo mu karshen azumi Allah ka sa mu yi sallah lafiya na gaishe da babana alaja da mai Ibrahim sannan da uwata Hajiya kan da dan fullo sannan da babban uwata Hajiya Bebi dan fullo a nan garin Yawunde don ne musu gaisuwa ne musu fatan alheri da su da yan uwa da abokan arziki iyaye na maza da mata dangin ɗan fullo da dangin malam biro sannan da duka abokanan arzikin da na sani na nisa da na kusa duka sannan da yan uwana na Kano gabaki daya dangin ɗan fullo da dangin malam biro da suke cikin garin kano baki ɗaya ne musu fatan alheri da fatan sun mun ga farkon azumi kuma gashi allah ka mu ƙarshen ta allah ka ba mu albarkacin da yake cikinta sannan da yan uwana na arab baki ɗaya hajiya zaina sale cikin garin faransa sannan da hajiya hindatu a nan cikin garin faransa sannan da hajiya sa'adatu a nan cikin garin faransa don ne musu gaisuwa ne musu fatan alheri da yan uwana na nijar baki daya dangin malam isufu da hajiya madanga zobe a nan cikin garin yame don ne musu gaisuwa ne musu fatan alheri kuma da duka yan uwanmu na erau gabaki daya da na amurka gabaki daya da hajiya aiyacan can amurka da mijinta alhaji mai ne musu fatan alheri Ina musu fatan yawan rai da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Sunana Gambo Jan Kaɗo Labbo ina zaune a ƙasan Faransa. Ina muku barka da sallah. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Allah Ubangiji ya ba mu lafiya ya ta mana. Allah ya da mahaifiyata Maryam Daso da take zaune a Kano. Ina gaida sarkin Hausawan Turai Dr. Siraju Jan Kaɗo Labbo. Ina gaida sauran sarakaninmu da suke Najeriya. Ina gaida 'yan uwa irin ta Kamaru, Central Africa da duk duniya ga baki daya Allah ubangiji ya ruha mana asiri ya ba mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna na Hadiza Balababe daga kasan Cameroon Bamenda ina da zama a Jamus wanda aka fi saninta da suna Khadija Baballami ina ma 'yan uwana na Kamaru Baminda da Duwala familin waziri da familin sarki gandau da familin mm, alaji sheruf adwalan na musu duka barkanmu da sallah allah ubangiji ya maimaita mana allah ya sada mu da alhairi a najeriya ina isar da gaisuwa na na barka da sallah a najeriya ina ma dukkan familin mu duka barka da sallah family alaji sale hotoro alhaji sale masallacin murtala dr ubale zakari kaduna ma na ma yan uwa duka barka da sallah ya'yan marigayi alhaji cindo zakari ta allah ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa allah ya sada mu da alhairi da ke cikin amin ya rabbil alamin assalamu alaikum Masu sauraro iyakacin abin da shirin gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar ya ƙunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu sallah babba za ku ji mu ɗauke da wasu gaishe-gaishen. Kamun mu yi sallama da ku bari mu mika saƙon barka da sallar sashen Hausa da GTA Amurka ke magana. zuwa ga sarkin fulanin jihar oyo Arɗo alhaji buba mijin luttu da abokin haihuwarsa alhaji maru sai alhaji mulicci da alhaji babuga kana da alhaji abubakar sai kuma alhaji ibrahim jijji tare da fatar duk sun yi sallah lafiya da iyalan gidansu baki daya Allah kuma ya maimaita muna ta baɗin baɗin baɗaɗa yanzu a madadin ni da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa a yi shagulgulan sallah cikin aminci lafiya bis salam زين العابدين الشيخ عمر الطريف أحمد حسب السيد طه المجيد To masu haro da haka Allah kamu mu karshen shirin a wannan safiyar Juma'a sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha ba tsare da ya jagoranci gabatar da shirye-shiryen namu da sauran abokan aiki baki daya. A nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata na yi sallama da ku da fatan a yi bukukuwan sallah lafiya. ku ni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.